Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Lelewal, ma'ana farin wata, kashi na 69 na marubuciya Fatima Muhammad Gurin, wanda ni mama ne ke karanto muku. Akwai matsala fa idan ya wuce awa 48 haka, ya riga ya shiga koma ne ya kamata a yi wani abu. Wan darja da ya biyo bayan da bashir ya faɗa yana rike hannun shi hankali ya ɗauko ya kalle su hankalin shi ya fi karkata ga babba yace babba yana cikin wani irin fainayi sai da aikin da aka guda shekara da shekaru shi suka sake tonowa ban san abin da zai faru ba idan abin da bashi fike shirya bai tafi daidai ba in nani ce ta saurin cewa insha Allah zai tafi daidai insha Allah zai samu lafiya ba zai tafi ba kamar yadda mahaifiyar shi ta tafi ta bar mu dai magana tana kuka abuda da shirya jirgin da zai ɗauke shi daga yola zuwa gombe ne ce ku shirya ambulance a kai mu airport alhaji abubakar ya kira ni wancan jirgin ma a shirya yake muna sauka can za a saka shi a wuce da sauri da bace da koma shahid da ya mike jiki a matakar sanye ya ce babba ku tafi ni zan tsaya idan na bi ku kenan duk wani kokarin ayan zai tafi a banza zan ci gaba da abin da ya fara ya yi kuma nisa zan jira idan ya samu lafiya da yarda Allah zai zo ya karasa Daba shi ya balu ya ce tabbas ka cika aboki na garshayid. Ba zan ma ka ba saboda kai da ayan kun kasance tamkar yan uwa da suka fito ciki guda. Allah ya baka nasara a kansu ya kare ka daga sharrin su Da Amina ka amsa Zaira da ke ta so ta yi magana anti Sadat ta rike hannunta tare da girgiza mata kai. Fita suka yi a su mai dama mata wuce gida dan ta haɗo yan abin da za ta bukata ta kuma bar yaranta hannun abokiyar zamanta. suna nan zai aka fito da shi sanye yake da kayan asibiti blue color riga da wando kan shiga baki daya an rufe da bandeji fuskar shi ta yi yau zahira ce ta rike gadon tana kuka ta ce dan Allah abu zan bi su abu kar ya mutu ba mi sallama ba wallahi in na zauna a nan hankali na ba zai taba kwanciya ba ayan sakin baki inna ni ta yi tana kallon ta yayin da babba to sayin ta ya dan rufe shi saboda koyaya ai miji da mata ne tana son shi yana son ta zai yi magana kenan abu ya ce sai dai duk abin da zai same ki ya same ki tafiya kan ba za a yi da ke ba zaira matar shi na can za ta kula da shi yadda ya kamata ki zauna ki ci gaba da koyon hankali ko kin ji tabbatar sai kin je na tabbatar sai kin sake aikata abin da kika aikata a baya saboda hankali har yanzu ba hankali ne da ke ba fasa magana babba yayi suka shiga motoci aka saka ambulance gaba suka nufi airport mintuna kaɗan suka isa tura shi aka yi zuwa cikin inda likitoci suka tanadar mishi har suka damƙawa na gombe suka shiga su ma da kayan aikin su a da sosai a buye mishi kafin suka ja baya shi da zahira an ci sa'adatu sai yasmin da sala shaidu kan kasa biyo siye nan suka tsaya turko-turko banda zubar da hawaye babu abin da suke yi sai yau take na damar abubuwan da ta ya baya wai don ta ba wai don ta aminta ta yi laifi ba sai don gashi za a tafi da mijinta a tafi wata can uwa duniya hada shi da wata macen su zauna ta yi jinyar shi alhali ita tana nan zaune gidan mahaifinta tana cin kwakwa a ranta ta gama tsara yadda za ta yi abin su ya bar ta ta bi shi bata sani ba abban na kula da ita ko gaishe da su babba bata yi ba bare ta musu jari saboda a rashin lafiyar ayan abin jajantawa ne a tsakaninsu bare kuma ta tambayi 'ya'yanta ita kuwa wace irin mace ce kam zahira har suka isa gida tunanin wannan abu yake a haka kuma wai take so a barta ta je kusa da ayan za ta jinye shi lalle har yanzu ba ta gama shiga hankalinta ba a ce ka zo wajen surukai babu gaisuwa balle tambayar yaya lafiyar mijinka take lalle zahira da sauran hankalinta a can kuwa bilkisu ta kasa ko da cin abinci ne tun da ta wanka take zaune kan sallah ba ta kara yi wasu islam magana ba irin ba irin kalar tunanin da bata yi ba na yadda za a ce a yan ne ta gangan jikinta ta fi ba ta mafarki ne kawai yayin da zuciyarta ta kasa aminta da hakan addu'a kawai take mishi Allah ya sa wani abu ya same shi irin adil in ba haka ba za ta kace. a ce kowa a rayuwarta mai muhimmanci ta hanyar hatsari yake tafiya tana nan zaune har tsakiyar dare su islam sun ci abinci suna zaune bakin gado suna kallon ta duk da wasu din ma hankalin sa tashi yake da gaskiya hatsarin yayi sai dai ko rabin tashin hankalin da take ciki ba su yi ba so suke su ji daga mushifik sai dai ba halin kira tunda ba su mallaki layin kasar ba tukunna a ta bangaren mushifik ya gama duk wani abin da ya dace komai yana nan jiran isowar mara lafiya kawai ake hakan ya saka shi tunanin komawa gidan ya tabbatar bilkisu yanzu tana nan cikin hankali a tashi ko ta ci abinci ko ta kwanta saboda ya sani yadda ya barta ba lalle har yanzu ta dawo hayyacinta ba inda Allah ya taimaka yana da mota a garin saboda sai da ya dan yi aiki da su na shekaru biyu kafin ya koma Najeriya saboda saukin zirga zirga ya sa ya siya mota so inda ya aje kawai ya je ya karba saboda ya fi sauki ya rika amfani da ita Sitirad wajen su Islam ya isa ya fakin daga inda yake har ya nufi lifta hannun shi rike da leda yana shiga idan na saman su mintuna kaɗan sai gashi danna kararrawa ya islam ce ta mike ta nufi ƙofar. tana zuwa kawai ta buɗe shigowa ya sa hannu ya ɗan bugi goshinsa da ƙarfi ya ce kash ya ɗan sa hannu ya bugi goshinta da ƙarfi cewa taiwashi ya yi da zafi fa me nai maka hararta ya ce yar kauye kawai yanzu ke idan ba daga ƙauye kika fito ba kawai mutum zai kwankwasa ba ki duba waye ba ki tambaya ba kawai ki sa hannu ki buɗe idan mugun mutum ne fa kallon shi je tana turo baki hannunta ya ja hannunta ya ja gaban yar wata karama abu mai yanayi da tv ko aifar da ke liƙe gefen kofar da ƙasa tsakiya akwai madanne na, sai ga wajen ya buɗe kana kallon na wajatar ya ce to daga yau ku dinga duba duk wanda zai buga muku ta nan kafin ku buɗe kina ji na ko saboda kowane yanayi akwai waje na kirki akwai wanda ba na kirki ba ke wani ya birni amma kina nema ki bata rawar ki da tsalle kin san yadda aka yi da abba kafin towar kuwa da kirfe ya baku ka to da ba dan babba ba da ba inda za ku je kanta ta gida mishi ya ce ina bilkisu sai lokacin ta samu karfin gwiwa cewa yaya jikin yaya ayan din sun taho yace i eh, sun taho sai dai zuwa safiya za su sauka a nan garin kira min ita ku zo ku ci abinci girgiza kai tana nufar dakin ta ce yaya ai ba za ta iya ci ba ita da ke cikin damuwa ko magana faso ɗaya ta kuma yi min tun tafiyar ka ajiyar zuciya ya sauke tare da kura wuri ɗaya domin sun fitowarsu ne ya sa ya ɗaga a kai ya kalle su nanan na zama ta ce ya ka dawo ya ce ina na a ƙasa ta zame ta zauna kanta a ƙasa cikin muryar rarrashi ya ce kanwata rasa ka gabanta ya faɗi sai ta ji kamar murya ayan ne ke kiranta da hakan hakan ya saka ta saurin ɗaukowa ta kalle shi sai kuma hawaye gangaro mata ta ce yawon mushifik zai samu lafiya ko zai miƙe ya amsa min tarin tambayoyin da na tanada domin shi ka ce min ba zai mutu ba yanda abi da ummi suka mutu da ya adil dan Allah ka faɗa mini ba na son shi ma na rasa shi tausayinta ne ya rufe shi ita kam ta ga mutuwa da yawa kuma masu ciwo ba laifi dole ta tsorata da hatsarin nashi cewa ya insha Allah ba abin da zai same shi bulkisu sun ta so kaɗan ya rage su yi sunan zai samu lafiya cikin kankanin lokaci da yarda Allah yanzu ki ci abinci ki daina wannan damuwar kin ji kai ta gida ya ce nana kunna mana tv dariya suka yi da islam ganin yanda ya wani faɗi sunan nata zumburo baki ta yi sunan da bilkisu ke kiranta ne idan tana so ta yi tsokana shi yasa shi ma ya amfani da sunan saboda dai sa ta cikin walwala bashi ya ɗauko ledar da ya shigo da ita, ya ce matar ɗan ƙanina idan kin isa ki canki me na kawo miki. Girgiza kai ta tana ɗan murmushi saboda da abin da yake yi ta sani yana yi ne don ya sa ta nishaɗi. Ya ce to ki canka, Islam ce ta ce zai wuce Chinese rice da kai ta damu mu tafi komai daɗi a garin nan. Kuma ka mana alkawari idan muka zo ita za ka fara ka mana idan mun isa mu ce babu daɗi. Hararar wasa ya sakar mata ya ce yi mana shiru, cai ce kamar kanari, ke na tambaya? baki ta turo aiko bilkisu ta saki murmushi yayin da na nake dariya jiyowa ya ce ahem bilkisu kar ki damu da wannan akun sarkin magana canki rufe ido ta alamun tunani kafin ta ce cikin masala sanin yana son shi shi ma girgiza kai ya ce ran ta sake dafi ba kafin ta ce chips juya kai ya ce a'a tura baki ta ta ce ba ni gari ya fada yana dariya ita ma dariyar ta kanta ce to shikenan na baka las vegas yana murmushi ya buɗe leda ya ce ta faɗa wara idanuwa ta yi cikin dariya ta ce amma ka yi mana surprise french spaghetti da aka yi da cikin da cikin aka kuma yi mis ɗinta da vegetables wadda sai kamshi take yi ita ce ya tuwo musu ta ce na gode ya yi fit. sosai ya ji daɗin yadda ya taimaka mata ta ɗan sake aiko ya tura mata yace ta gyara zama maza ta ci abincin saboda rabon da ta ci wani abincin kirki tun kafin su baro su najeriya budewa ce ta fara ci su kuwa suna ta hira da su islam a kan dawa za a zo da kuma yanayin garin har ta gama bata saka baki ba tana dai sauraron su priest ta karasa ta ɗauki ruwa islam ta ce yaya ko mun kwanta bacci ko kwanta ba bacci za mu yi ba saboda bili ba baccin za ta yi ba me zai hana ka kai mu apartment ɗinta mu gani daga nan sai mu wuce asibitin nana ta ce yi wallahi mu je kawai yaya ya ce kun gaji ku kwanta ku yi bacci da safe idan muka je asibitin aka gama komai da komai babar mu za su yi mu zauna ba so daga nan sai mu tafi yawon in mun tabbatar da komai ya daidaita yanzu ni zan tafi da safin kafin na wuce asibiti zan zo sai mu wuce har ya miƙe bilkisu ta ce yaya filis akwai magana da nake so mu yi komawa ya zauna su kuwa suka mike suka shige tana wasa da robar ruwaninta ta ce ya yi mishi please kana tunanin yaya ayan zai iya zama yaya na da na taba ba ku labari ina so ne na dan tambaye ka da sauri ya kalle ta cikin nazarinta murmushi ta ta ce na jima ina jin shi a jikina na jima ina kokonton kasancewar shi yayana kuma ya kasa bayyana min kanshi bayan duka walhalin rayuwar da na sha da kuma wadda na sha asar da nake mafarkin mafarkin shi me yasa zai boye mun ko dan shi ba so na yake yi ba mushifik ne ya ce ko ɗaya bilkisu duk wanda ya san ayan ya san yana son ki sannan ya ɓoye miki ne ya kuma nemi ɓoye miki ne saboda kasance ce da sauri ba dan mata yarda da abin da ya faɗa din ba ta ce shikenan yaya ka bani tabbacin abin da nake zargi ka bani tabbacin abin da nake zargi na gode shi ba zai iya bayyana min kanshi ya fada min dalilin da yasa ya hakan ba ba zan takura kaina sai na ji ba na tabbatar bai dauke ni yanda ya dauke shi bane sai dai hakan ba zai taba sauya mazaunin shi a raina ba zan jira shi zan jira har ran da ya aminta ya bayyana min kanshi da kanshi migewa tsaye ta yi tare da yin murmushi ta ce to sai da safe yaya daga haka ta shige daki da kallo ya bi tare ta bace mishi ajiya zuciya sauke yana jin yanda ranta ya so su ba kaɗan ba da hakan war yanzu lafiya a yan ɗinki abin da ya fi muhimmanci idan ya warke zai tuntuɓe shi waye ya A akan sallaya ta kwana tana mishadar samun lafiya ingantacciya yayin da a gefe ɗaya zuciyarta ta fi bata saboda baya son ta ne ya bayyana mata kan shi dama ya aya daɗin ma taimakon ta yayi ba su yi alkawarin aure ko soyayya ba wancan taimakon ne ya kasa fita a har ya haddasa mata fitinanniyar ƙaunar shi da babu iyaka har lokacin asuba ya karato tunanin tana mika kukanta ga Allah garin ba jin kiran sallah sai dai kai ta duba lokaci time din sallah na yi ta tashi ta tashi ta tashi ta kuma tashi suna na daga nan ta zauna karatun alkur'ani bayan ta idar da sallah har gari ya haske idanuwanta a bushe saboda daga ta rufe ido hatsarin da iyayenta suka yi take tunawa in kuma ta bude ta kuma rufewa sai ta ga sanda aya ne shigo da adal jikinsu ga baki ɗaya jini ƙara dobel ce da aka kwankwasa ta miƙe ta isa kofar sai da kuwa ta duba gani mushifik ne yasa ta bude saboda hijab ne dogo a jikinta murmushi ta ta ce barka da safiya yayi mushifik ta ce yauwa da fatan an tashi lafiya ya bakunta ta ce alhamdulillahi yana zama ya ce wai yaran nan ba su tashi ba tashe su please Ku shirya za mu tafi 'yafar saboda idan ba ku ganshi ba fa da wuya ku ganshi aiki mai hatsari za a shiga da shi. Asibitin kuma ba sa son hayaniya saboda rabi da kwatan din su masu matsalar kwakwalwa ne. Tana nufar dakin ta ce barin tashi siyaya tana shiga ta tashi Islam kafin ta tafi ɗakin Nana. Ta shiga wanka tana fitowa ta tashi Nana ita ma koma dakin Islam ta jikinta doguwan hijab dinta doguwan hijab ɗinta yana jikinta Ka ta fita doguwar riga baka ta zura mai kawai ta shafa sai turare da ta dan fesa kaɗan ta fito ta ce yaya na gama akwai kayan abinci a nan ko bari in ɗora mana shaf shaf abin da za mu ci ya ce no za mu bata lokaci idan muka je aka shiga aikin sai mu je ku ci mu kuma biya ku samu sim yana rufe baki islam ta fito ta gaida shi ita ma tana zama can sai ga nana miƙewa suka suka fito Suna fitowa suka shiga motar Islam a gaba su biyun a baya. Taka mota ya sosai minti arba'in sai gashi ta kasa ya faɗin saɓanin jiya da suka kusan awa guda. Suna isa kuwa jirgin su a ya sauka sai ga motar asibiti nan. An turo gado na ɗaukar marasa lafiya. Fito da shi aka aka shimfiri akan gadon hannun shi drip ne da ke makale daga ƙarfen da ke saman gadon. Da sauri mushfik Islam da Nana suka nufi gadon yayin da ita Bilkisu ke jan kafafuwanta a hankali. ta masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce kamar kullum mama nake cewa yi saurare lafiya